a wannan majalisi namu na goma sha shida na goma sha shida inda muke cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam wanda a halin yanzu muna nan cikin faifai na ƙarshe wanda mun kusa karkare shi bi iznillah ina fatan dai laspika tana fita sosai ko ana ji sosai ko to masha Allah za mu tashi akan aya ta 93 ko بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما ولما فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفل وذلك القديم فلما أن على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقول mahaifina ya'ti basira zai dawo yana gani wa'tuni bi ahlikum ajma'in kuma ku zo min da iyalanku gaba daya walamma fasalatil yayin da ayarin fatake suka bar masar qala abuhum sai babansu wato yaqubu alaihi ya ce wa jikokinsa ko ‘ya'yansa da suka rage tare da shi in ne la'aji dori ha yusufa ni fa ina jiwo ƙanshin yusufa laula an tufanni don ba don kada ku rena min hankali ba ƙalu sai suka ce tallahi innaka lafi dalalikal kalkadin, wallahi har yanzu kana nan cikin daɗaɗɗen kuskurenka daɗaɗɗen ɓatanka falamma an ja albashiru yayin da mai wannan bishara ya zo alƙahu ala wajihi sai ya jefa rigar a kan fuskarsa fartar da basira nan take ya dawo yana gani ƙala sai ya ce alam a ƙullakum inni alam min Allah ma la ta'lamun ba na gaya muku cewa ni na san abin da ba ku sani ba daga Allah annabi yusuf alaihi salam ya ce wa ‘yan uwansa su karɓi rigarsa su tafi da ita riga ita ce farkon tashin hankalin annabi yaqub alaihi salam lokacin da suka je masa da rigarsa wato kace-kace da jini ba ja'u ala qamisihi bi kadhib to yanzu kuma ga shi riga ita ce za ta zamo ƙarshen ɓacin ransa to haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara abu ya ce to ga riga ta ku tafi da ita a nan an samu isra'iliyar da dama wasu ka ce rigar annabi ibrahim ce wacce aka jefa shi wuta da wannan wuta bata ci shi ba wannan rigar ita ce ya cire ya sa wa ɗansa ishaq shi kuma ishaq ya sa wa yaqub shi kuma yaqub ya ba wa yusufu sauka ita ce aka ce su taho da ita wasu ma suka ce rigarsa ce to ya za a yi bayan rigarsa sun tuɓe shi sun tafi da rigarsa zuwa ga mahaifinsa kaga ba rigarsa ba ce to shi annabi yusuf salam ya san cewa za a fita ne a jefa shi rijiya daga baya a tafi har ya zama sarki har ya aiko riga don haka bara ya ɗauki rigar ishaq abin nan rigar da ya gada ya makale da ya tafi da ita har a jefa shi rijiya da wannan rigar kaga duk wannan abubuwa ne wanda a kwakwalwa ma ba za su samu mahalli ba saboda haka wannan rigarsa ce riga ce da yake amfani da ita ba wani abu ne rigarsa ce kamar yadda ya ce izhabu bi qamisi hadha rigarsa ce ba wata riga ta gado ba ba wata riga ta musamman ba wasu ce ai riga ce ta mulki zan habo da su yadda cewa annabi yusuf alaihi salam din shine sarkin nan da suke zuwa wato kada yaqub yayi mamaki ya dauka ko kuma wani plan ne aka aka tsaro masa ko saboda aka ga riga nan riga ce ta saraki wanda ba kowa yake sa irin ta ba a yayin da kuka je kuka nuna masa wannan riga zai yadda cewa eh lalle daga waje na kuke kuma ni ne yusuf din in kuka ce masa wannan sarkin ai shine yusuf ga ma rigarsa ya bamu a matsayin shaida wannan ba laifi idan zaka tura mutum wani guri kasancewa ba za a yadda da shi ba ko ka'a kana so dai ka ƙara ƙarfafa gaskiyarsa ka ba da shaida ka ba shi shaida ka ce gashi rike in ka je ka nuna musu wannan za su yadda daga waje na kake wannan babu komai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune abu huraira yake cewa kunna qu'udan ma'a haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana abubakar wa umar fi nafarin muna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar da jama'a sahabbai duk an zagaye shi sallallahu alaihi wasallama wannan a wata fita a wani samame da suka je suka kai irin sariya da ake fita to suna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallama shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi da ya tashi sai bai dawo ba saboda haka sai sahabbai suka ji tsoro fa na an an yuqtata adunana sai muka ji tsoron a sace manzo sallallahu alaihi wasallama mu muna nan zaune fa fazi'na fa kuntu awwala man fazi da haka sai muka firgita muka tashi muka fita neman sa Abu Hurairah ya ce ni ne farkon wanda na wuce gaba a cikin abin nan tashin hankali ina neman manzo sallallahu alaihi wasallam yace hatta ataitu ha'itan lil ansari li bani najjar fadurtu haulahu falam ajid baban yace har zo wani abin nan lambu gidan gona na mutanen Madina na Banu Najjar yace nayi ta zagayawa yi ta zagayawa ban samu kofar da zan shiga wannan gidan gona ba wannan lambu yace ce idan rabi'u yakhruju ma'uhu min bi'rin fa idan rabi'u yadkhulu ma'uhu fi min kharija sai naga ga wato wani gwalalo na ruwa yana fitowa daga wata rija yana shiga cikin wannan lambu wato ga wata babban rami wani babban rami nan inda ruwa yake wucewa ya ce fahtafaztu kama yahtafizu sa'lam saboda haka sai na takura jikina na kutsa ta wannan ramin na shiga cikin lambun kamar yadda alade yake yi ya haɗe jikinsa ya shiga rami haka na yi sai na shiga ina shiga sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira sai na ce na'am ya rasulallah sai ya ce ma sha'anuk me ya kawo ka nan ya ce ya rasulallah kunta ma'ana fa qumta fa abta'ta fa khashina an tuqtata dunana fa fazi'na fa kuntu awwala man fazi' ce kana saure tare da mu ka tashi sai muka ga baka dawo ba lokaci ya tso ba mu ganka ba don haka hankalinmu ya tashi muka fita neman ka ni na yi gaba ina farkon wanda suka yi gaba wajen neman ka don haka na zo nan fa fastu kama yahtafizu tha'lab na kutso na shigo cikin wannan lambu kamar yadda alade yake kutsa ya shiga rami to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ya aba huraira khudh na alayya hataini faman laqitahu yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbu fabashshirhu bil janna sai ce karbi takalman nan na guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi takalmin sa guda biyu ya ce rike takalman nan ka tafi duk wanda ka fara gamuwa da shi min wara'i hadha al ha'it a bayan wannan lambu fabashirhu bil janna ka gaya masa kawai dan aljanna ne domin ya taho mutane sun biyo shi a baya sahabban da ke tare da shi sallallahu alaihi wasallam yana fita ya ce fa kana awwalu man laqitu umar farkon wanda na fara gamuwa da shi shine umar ina gamuwa da shi ce ya abu ya aba huraira menene ma hatanin na'lani sai ce hatani na ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira wannan takalman fa na hannunka don ya rike takalma a hannu sai ce waɗannan takalman manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ya tura ni ba'athani man laqituhu man laqituhu yashhadu an la ilaha illa Allah mustaqinan biha qalbuh bashartuhu bil janna shi ya turo ne yace ga takalma na iriki wanda duk na hadu da shi yana cewa la ilaha illallah har zuci da gaske yake to in gaya masa dan aljanna ne to gashi sayyidina umar shine farkon wanda ma ya fara gamuwa da shi don haka kaga sayyidina umar automatically dan aljanna ne don haka kaga waɗanda ba su san a ce umar dan aljanna ne sai dai su mutu da bakin ciki to ya za su yi yana faɗar haka sai sayyidina umar ya sa hannu ya dake shi a kirjinsa fadaraba baina thadiyayya darbatan kharartu li isti yace ya sa hannu ya bangaje ni sai da na faɗi akan duwawuna duwawuna inji abu huraira ce irje. koma abu huraira ya taho yana kuka ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama sai da umar ya biyo shi baya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abu huraira yana ta kuka ya ce abu huraira me ya faru sai ya ce ka aika ni ka ce duk wanda na gamu da shi ya shahadu Allah ila ila mustaqinan biha qalbu bashartuhu bil janna na gamu da Umar ya tambaye ni na gaya masa amma ya dake ni sai da na faɗi akan duwawuna sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dubi sayyidina Umar ya ce ma hamalaka ala ma fa'alta ya Umar me yasa kai abin da kai me yasa ka dake shi ya ce ya rasulullah kai ne ka aike shi cewa duk wanda ya gani ya ce da shi dan aljanna ne in yana ya shahadu Allah ila ya ce da shi dan aljanna ne ce na'am manzo ce na'am ni ne na aike shi yace la taf'al fa inni khashitu in sami'aha an-nas an yattakilu fala ya'malu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khallihim yace ya manzon Allah kada ai haka domin tsoron da nake ji idan wasu suka ji kawai an ce wanda ya ce la ila illallah mustaqinan biha qalbu in dai ya faɗa har zuci zai shiga aljanna shikenan sai mutane kuma su saki jiki kuma su shantake a daina kuma wani aikin lada a daina yin wato gwagwarmayar abin nan aikin ibada ce kaga shikenan sai sai su yi sakaci don haka a kyale su sai manzo Allah ce to shikenan a kyale su sayyidina Umar mulham ne a shahid a wannan hadisi kun ga annabi sallallahu alaihi zai aiki Abu Huraira sai ya bashi mai takalman sa dan su zan shaida to wannan riga ta annabi Yusuf alaihi salam da ya ce ku riƙe ku tafi da ita akwai wani abu na mu'ujiza a ciki domin gashi ita ce ta zan dalilin da ya sa idan idan abin nan ya dawo idan annabi yaqub ya dawo fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran ya aka ya san zai dawo yana gani kaga wanda yana nuna wahayi ne wahayi Allah ya masa cewa ya bada rigar nan aje a jefa masa a fuskarsa ko a kusantar da ita ga fuskarsa da an kai ta kusa da fuskarsa to zai dawo yana gani wannan wahayi ne ubangiji ya masa kuma ujiza ce daga cikin mu'ujizozin da Allah madaukakin sarki yake bawa annabawa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wata mu'ujiza kutankwacin irin wannan a lokacin yakin Uhud akwai Qatada ibn Nu'man ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manya ana cikin wannan yaki wani ya soke masa ido sai kwa'idar ta zazzago ta zazzago har akan kumatunsa idansa guda shikenan ya rike abin nan din ya tafi ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama ga ido na daya wani arna ya zazzago min shi ya rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam ce to in kana ganin za ka yi hakuri ya zan sakamakon ka aljanna to sai ka yi hakuri in kuma kana ga ma addu'a to shikenan sai ma addu'a sai ce ya rasulullahi aljanna kan babban sakamako ne babu sakamakon da ya kai wannan ata'un jazil wa jaza'un azim kyauta ce babba kuma sakamako ne da ba irinsa sa amma ya rasulullahi ta'rifu annani rajulun mubtalan bi hubbin nisa فلا يروني فيقولون هذا أعور فيقولن هذا أعور فلا يردنني يا رسول الله كاسني كما ina da neman in aura in nemi waccan ce kada in je da ido ɗaya su ce kai ba za mu aure shi ba idansa ɗaya ce ya rasulullah in zai yi a haɗa biyu ɗin a mayar min da ido <laughs> sannan a roka min aljannar ya ce laka zalik annabi ya kama ya kama abin din kawai ya sa hannunsa ya mayar sai ya zan wannan idan ya fi gani yawa sama da ɗayan na farko ya fi kyau kuma ya fi gani don haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu tashi mu'ujizar irin wannan Fa على ala أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين كذو من دي إيالانكو غبا ديا دو إيان النبي يعقوب عليه السلام ياتي ya ce wa in aka zo da wasu ba a zo da wasu ba kaga an dai zo da iyalan to amma da yace ajma'in ya nuna ka abar kowa don haka kowa da kowa sai an zo da shi don haka duk yawan gidan eh, annabi yaqub wanda wasu malamai suke cewa sun kai a lokacin saba'in da 'yan kai ko saba'in duk gaba ɗaya a taho da su don yana so ya baro ya ebo iyayensa gaba ɗaya da ƙauye kawo su birni walan ma fasalatil iru yayin da wannan ayarin suka bar masar kafin ma su yi nisa qala abuhum annabi yaqub yana can masar yana can falastin ko in ce yana can urdun ardu ardu bani ardu kana'an yana a wancan gurin sai ya fara jiwo ƙanshin annabi yusuf alaihi salam qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidu ina jin wato ƙanshin annabi yusuf sai yake gaya wa sauran 'ya'yansa ko jikokinsa da suka rage wanda ba su fito ba yake ce musu ina fa jiwo ƙanshin yusuf amma ina gudun ka nan hankali saboda suna ga ya tsufa don haka ya ruɗe don haka banda maganar yusuf ba abin da yake ya ce ni fa ina jiyo ƙanshin yusuf wato ka duba tazarar da ke tsakanin wannan garuruwa guda biyu ko a wancan lokacin an ce tafiyar kwana tamanin ne a tafiyar afuwan tafiyar kwana takwas ne kafin a ƙara su tafiyar kwana takwas amma ya jiyo ƙanshin annabi yusuf alaihi salam to wannan mu'jiza ce ita kanta mu'jiza ce da allah yake wa annabawa wanda wanda duk ya yi imani da annabci ba zai yi mamakin haka ba don a samu kharik min al'ada idan har waɗanda waɗanda ba annabawa ba saboda biyayyar da suka yi wa annabawa ubangiji yana ba su karama irin wannan ina ga annabawa kuma sayyidina umar lokacin da ya tura wata rinduna don su je su yi yaƙi a wata ƙasa yayin da wannan runduna ake ƙoƙarin a gallabe ta a karya ta sayyidina umar yana huɗu ba kan mimbari na manzo sallallahu alaihi wasallam a garin madina sai ji kawai aka yana ya sariyatul jabal aljabal aljabal ya sariyatul jabal aljabal yana ya sariya ya sariya shine komandan rundunar ce ya sariya eh, yi da runduna ta can wajen dutse ku yi wajen dutse ku nufi inda dutse yake mutane ba su gane kan maganar ba tunda su dai sun gaba ga dai sayyidina Umar tsaye gaban su yana yana hudu ba ba su ga wani sariya a gaban su ba amma sayyidina Umar yana ta faɗar wata magana wanda su kuma a can sai suka rika jin maganar wato kamar amsa kuwa sai suka rika jin sautin sayyidina Umar yana ya sariyatul jabal al jabal ya sariyatul jabal al jabal nan da nan shi kuma wannan komanda din sai ya kwashi din sai aka yi wajen dutse kuma sai Allah ya ba su nasara ana haka sai ga mai bushara ya zo ya samu sayyidina Umar ya ce da shi ai an yi nasara kuma ga abin da ya faru muna cikin yaki an kusa a gallabe mu a karya mu kawai sai muka rika jin sauti ana ce da sautin ka yana cewa da mu ya sariyatal jabal jabal jabal da ko muka yi wajen wannan dutse sai Allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara to kaga ashe wannan karama ce idan har wanda yake ba annabi ba kamar sayyidina Umar saboda biyayya saga manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu irin wannan karama ina ga wanda yake annabi ne na Allah saboda haka wannan karama ce ba abin da za a da za a za tsaya ana tunanin yaya aka yi ya faru ba walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu li yusuf laula an tufannidun ba dan kada ku rena min hankali ba ku ce na rude qalu sai ku cewa suka yi kamar ya zuga su tallahi innaka lafi dhalalikal qadim wallahi kana nan dai cikin rudin nan naka na da da muka sani har yanzu dai kana cikin sa wato waccan magana da ya faɗa sai kamar ba ya zuga su sai suka ce ai yana nan cikin kuskurensa na farko don haka wannan magana da yake yi duk sumbatu ne na ya rasa annabi yusuf alaihi don haka yana cikin ɗimuwa da tashin hankali shi yasa waɗannan maganganu suke fita daga bakinsa to wannan magana ce da bai kamata su abin da ɗaya gaya ubansa ba ballantana kuma uban da yake annabi ne to amma da suna ganin cewa kamar shi yanzu ya zama wato kamar majnunu yusuf ba abin da ba za su faɗa a kansa ba falamma an ja albashiru to bayan wannan mai bushara wato kafin su shigo sai aka turo mai bushara domin wanda yana daga cikin abin da ake so a daɗa wanda yake cikin damuwa rai a samu wanda zai kai masa labari da wuri a ce khairul birri ajiluhu wato khairul birri ajiluhu alherin da ya fi shi ne alherin da aka fi gaggauto da shi don haka kafin sauran 'yan uwa su iso shi sai yawo gaba a guje ta yadda zai kawo bushara wasu malamai suka ce shi ne wanda ya ɗau waccan rigar da jini ya riƙe ya je kaiwa babansu shi ne kuma yanzu ya ce to ni a bani yanzu kuma tun da dai kuka ɗora min wancan nauyi to ku bani kuma wannan nima shi ma a bani shi falamma an ja albashiru alqahu ala waji yana zuwa ya jefa wannan riga akan fuskar annabi annabi yaqub fartadda basira nan take wannan fa'u din ta nan take nan take sai ya dawo yana gani kala sai ya ce alam a kullakum inni alam min Allah ma la ta'lamu ba na gaya muku na san abin da ba ku sani ba na san abin da ba ku sani ba daga Allah domin shi annabi ne ana masa wahayi a can baya ya gaya musu haka inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu to shine yake tuna musu waccan magana da ya faɗa musu a baya yanzu gashi ya gaya musu cewa ya jiwo kanshin annabi Yusuf alaihi salam kwana takwas da suka wuce suna ganin cewa kawai rudewa ce ta tsufa da kuma gigi cewa ta ya rasa annabi yusuf alaihi salam shekara da shekaru to gashi yanzu ga abin da ya faɗa din ya tabbata alade dila da ce ko alade na ce ko dila dila na'am kasa ana fama da mura aladu Allah ya sauke قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا سي سكتي يا أبانا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قالوا سيسك يا أبانا ya mahaifinmu ya babanmu istaghfir lana zunubana ka nema mana gafarar ubangijinmu ka nema mana gafarar zunubanmu inna kunna khati'in lalle mu mun kasance masu kuskure ne qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim yace da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na lalle shi ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wato bayan sun fahimci kuskuren su 100 bisa 100 abinda duk suke tsammanin ba haka ne ba ya gashi ya tabbata haka yake sai suka ce to ya babanmu ka nema mana gafarar laifuffukanmu a nan sun hango girman laifukansu don haka laifukan suke ta hangowa sun ga girman laifukan shi ya sa ma ba su ce istagfir lana rabbana ba ce istagfir lana zunubana amma annabi yaqub alaihi salam da ya tashi ba su ansa sai ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi shi ya san girman ubangiji ya fi girman duk wani laifi duk wani laifi in ka kiyasta shi da girman rahamar ubangiji to ba komin komai bane don haka ubangiji na iya gafarta shi don haka su sun kalli girman laifin shi kuma ya kalli girman rahamar ubangiji don haka su sai suka ambato laifi shi kuma sai ya ambaci ubangijinsa qalu ya abana suka ce ya babanmu istaghfir lana zunubana a nema mana gafarar zunubanmu kaga wannan ya nuna halaccin ka nemi addu'a gurin dan uwanka musamman in kana ga alamar salaha a wajensa wannan ba shi yake nuna kada kai kai addu'a ba kamar yadda wasu ke ɗauka in dai sun sa a yi musu addu'a su ba sai sun yi ba wannan kuskure ne ita addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin saboda haka Allah ya kirawo addu'a ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwa ibada addu'a ibada ce don haka ka kira ubangiji ka roƙe shi in ma baka kiransa baka roƙonsa to ubangiji zai fushi da kai innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin saboda haka wajibi ka rika yin addu'a ko da za ka nemi a taya ka da addu'a shi yasa kalmar a taya ni da addu'a tana da daɗi tana da kyau domin kalmar a taya ni ta nuna kana yi don abin da ka ce taya ni to ba koma kai gefe ba kai kasa ido da kai ake yi ce to taya mu da addu'a da Allah a taya mu da addu'a amma kawai ka kace ai addu'a ai min addu'a kai kuma ka koma kana ganin ko kai addu'ar ka ba za a karba bane ko kuma a kai kafi karfin kai addu'ar ne duk wannan dai bai dace ba don haka yana da kyau ba laifi dan ka nemi wato wani ya yi maka addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai cewa idan sun ga uwaisul qarni su nemi su nemi musu addu'a su nemi ya abin nan sayyidina umar da ya ganshi kuma sai da ya nemi ya masa addu'a sayyidina abin nan ibn taimiya shi yana ganin kamala shine hatta neman addu'a din kada kai sabon ya zan ka ka ya cika ta kowane bangare akwai hadisin da yake cewa sayyidina umar zai tafi umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tansana ya akhi min du'ai kada ka manta mu addu'arka wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne da'ifi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a cikin tawassul wal wasila bai nemi wani ya masa addu'a ba sai dai shi a nemi ya yi addu'a kai tsaye shi yake roƙon Allah amma bai taɓa cewa wani ya yi masa ba wannan ba yana nuna laifi ba ne kai ka nema kamar yadda muka faɗa annabi ya kwaɗaitar da mutane su nemi addu'a Wurin uwaisul karni duk da ba sahabi bane tabi'i ne gashi kuma nan yan uwan annabi yusuf suna cewa annabi annabi aqub istaghfir lana zunubana ka nema mana gafarar mu don haka kana iya cewa wani ya taya ka da addu'a wannan yana daga cikin tawassuli da addu'ar abin nan mutum na kwarai inna kunna khati'in lalle mu mun zan masu kuskure ne saboda haka sun fito sun ƙara yadda da cewa su masu kuskure ne a gaban mahaifinsu bayan a can baya sun yarda cewa su masu kuskure ne a gaban annabi yusuf alaihi salam saufa a sakfiru lakum rabbi suka ce da sannu zan nema muku yace da sannu zan nema muku gafara ubangiji na da yace da sannu zan nema muku ya nuna zai jinkirta neman gafaran ne sai wani lokaci wasu malamai suka ce ya nemi ya jinkirta ta ne zuwa ga asahar wato sulusun dare na ƙarshe gab da asuba domin a lokacin ne ubangiji yake sauka yana cewa man yad'uni fa astajiba lahu wane ne zai roƙe ni ansa masa wane ne zai nemi ta in gafarta masa a wannan lokaci ubangiji yakan yi wannan shela duk wanda yake neman gafara ya yi addu'a a karɓi addu'arsa mai neman gafara ya nemi gafara a karɓi abin nan a gafarta masa saboda haka ya ce ku bari zan nema muku gafara wasu malamai suka ce wannan baya hana a ce ya nema musu gafara a lokacin sannan kuma ya musu alkawarin zai ci gaba da nema musu gafara zai nema musu ita a lokacin da ya abin nan a lokacin da yake lokaci ne da ake sa tsammanin karɓa addu'a a cikinsa a wasu suka ce yana ya jinkirta ne zuwa ga daren juma'a duk dai wannan bayanai ne daga wasu daga cikin malamai ba nasi ba ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wani malamin tafsiri da ya fassara saufa a lakum binan rabbi ya ce da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na a nan yana abin da yake nuni cewa annabi yaqub alaihi salam har yanzu bai huce ba don haka a lokacin ya ki nuna a take zai yi musu alamar burbushin abin da yake ransu to ba za mu tsammaci cewa annabi yusuf alaihi afwan annabi yaqub alaihi salam zai zanda irin wannan zuciyar ba bayan duk irin wannan abu da ya faru ga ɗansa ya fahimci cewa yana da rai har ya zama mai wani matsayi babba a masar babu shakka ba zai ce ba zai gafarta musu ba ko ba zai neman musu gafarar ubangiji ba ko ba zai yafe musu ba ɗansa ba zai fi shi karamci ba domin karamcin ɗansa a gurin ubansa ya gada don shi ne karimun ibnu karim don haka mai karamci ne kuma ɗan mai karamci ne saboda haka ubansa ma mai karamci ne don haka ba za mu yi tunanin cewa wai ya ƙi nema musu gafara ne a lokacin don alamar cewa har yanzu abin yana ƙaiƙayi a ransa bai huce ba ba haka ba ne ce inna huhuwar gafurur rahim lalle ubangiji shi mai yawan gafara ne mai yawan jin ƙai falamma فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وقروا له سجدا وقال يا عبت هذا تأوين رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نعم falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi to yanzu gashi nan annabi yaqub alaihi salam da zurriyarsa gaba ɗaya ƴaƴa da jikoki dukkansu sun tashi sun nufo ƙasar masar lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya ji labarin ga sunan sun zo bakin gari za su shigo sai ya fita ya taro su ya je ya taro su ya jawo iyayensa ya rungume su ya kuma ce su shigo misra insha Allahu amini su shigo misra suna masu aminci masu kwanciyar hankali in Allah ya so wannan yana nuna maka wato haka ya kamata mutum ya kasance idan ya samu matsayi kada ya ki iyayensa ko da a ƙauye suke don za ka ga wani iyayensa sun wahala da shi tun yana yaro sun sa shi a firamare sun kashe kuɗi sun sa shi a sakandare ya je jami'a ya zama likita ya shigo birni yana aiki to da ya ga babansa ɗan ƙauye ya zo asibitinsu sai ya nuna kamar bai san shi ba sai ya rika me ka zo yi to me ka zo me kuma kake so Ba ya so wai yan uwansa likitoci ma su gane baban shi ne ka a ce a ah, baban ka daman ba kauye ne saboda haka sai rika kaga yadda ya nuna kamar bai san shi ba kwata kwata kamar ba ya da alaka da shi kawai shi yanzu dan ya samu wani matsayi ya samu matsayi ya manta da da danginsa ya manta da yan uwansa to akwai irin wannan wani za ka samu a kauye yake da ya samu wani matsayi shi ke nan ƙauyen ma daina zuwa kuma baya so ya ga wani ɗan uwansa ɗan ƙauye ya zo inda yake sai ga duk yana ɓata rai nan da nan ƙoƙari yake sallame shi kuri shi in ya nuna ma zai kwana gobe ya wuce sai ka je na a'a hanyar nan taku ba kyau gara ka koma to ka kwatanta wannan da ɗabi'ar da annabi yusuf alaihi salam ya nuna da halin mutunci da ya nuna tashi ya je taro ubansa za ka zuwa ya taro ubansa to kuma ana samun wannan ha cikin 'yan siyasa za ka samu wani siyasa ya je ƙauyensu an ya yi kamfen an zaɓe shi ciyaman da an zaɓe shi ciyaman kuma shi kenan ya daina shiga ƙauyen kuma sai in ya gama tenuwa ɗin gaba ɗaya kuma ya dawo neman ƙura'a sai ya shigo kuma to kaga da inda aka san abin da ake yi ne kaga yana shigowa sai a bi shi da jifa ce sai da gama cinye kuɗin sannan ka dawo mu ko mu jefa ma ƙura'a ka je kwashi kuɗi ka gudu to akwai irin waɗannan maimakon lokacin da ya samu ya tuna 'yan uwansa wanda suke makusanta suna da haƙƙi na musamman wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ubangiji ce ka bawa na kusa wato haƙƙinsa saboda haka yana da wani haƙƙi na musamman to maimakon ka duba wannan haƙƙin nashi na farko haƙƙinsa na yana ƙarƙashinka na biyu kuma haƙƙinsa na kusanci sai kai ta guje masa annabi yusuf salam tashi ya je ya taro su duk daga irin matsayi da mulki da allah ya bashi don haka awa ilaihi abawaihi sai ya jawo iyayensa biyu jikinsa iyayensa biyu babansa da babarsa wasu suna cewa nasa ce babarsa ta rasu amma ibnu jarir at-tabari a tafsirinsa yana cewa babu wani dalili da ya nuna cewa babarsa ta rasu don haka tunda alkur'ani ya ce babar abin nan iyayensa babu dalil da zai samu canza babarsa da innarsa sai idan mun samu dalili tabbatacce wanda ya nuna haka kuma babu wani dalilin da ya nuna haka wannan kuma shine wasu malaman tafsiri da dama suka goyi baya kamar ibnu atiya a cikin littafinsa al-muharrar wajiz da shi kansa ibnu kathir ya ce wannan maganar da da ibnu jarir ya faɗa ita ce dalili yake goyon baya sannan siyakin wannan abin nan kissa din yake nuna haka don haka awa ilaihi abawaihi wa qalat khulu misra yace ku shigo masar ku shigo garin masar insha Allahu aminin in Allah ya so kuna amintattu wa rafa'a abawaihi ala arshi to bayan sun shigo abin nan sun shigo masar suka shigo fadarsa nan ne ya ɗora iyayensa biyu akan kujerar sarauta wa kharru lahu sujjada wawu nan haliya ce wa kharru lahu sujjada wal halu annahum kharru lahu sujjada alhalin sun faɗi sun masa sujjada to shine ya daga su ya dora su akan gadan abin nan ya dora iyayensa akan gadan gadan sarauta wa qala yace ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl yace ya babana wannan shine fassarar mafarki na da nayi tun da can qad ja'alaha harabi haqqa ubangiji na ya sanya wannan mafarki yanzu ya tabbata gaskiya wa qad ahsana kuma ubangiji na ya kyautata min iz akraja min as-sijni yayin da ya fito da ni daga kurkuku wa ja'a bikum min al ku kuma ya fito da ku daga ƙauye min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaydan ya bata tsakankani na da 'yan uwana inna rabbi latifun lima yasha ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da ya so Inna huwal alimul hakim lalle shi ubangiji mai yawan sani ne ko mai hikima ne to kaga a nan lokacin da suka da suka shigo sai suka faɗi suka yi masa sujjada malamai suka ce sujudu tahiyyatin ne sujuda ibada sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ce ta ibada ba a wancan lokacin ba a hana a faɗa aiwa mutum sujjada da sunan gaisuwa ba shari'a su ba ta hana wannan ba shi ne ibnu kathir yake cewa wa kana hadha sa'igan fi shara'ihim a shari'a su wannan ya halatta idza sallamu alal kabir yasjuduna lahu idan sun an je gaisa babba a faɗa a yi masa sujjada walam zal haza ja'izan min ladun adama ila shari'ati isa wannan bai gushe ba wato halal a ci gaba da yi har zuwa zamanin shari'ar annabi isa alaihi salam fa hurrima hadha fi hadhihi almilla da addinin musulunci yazo sai aka haramta yi ma wani sujjada waju ila sujudu muhtasab bi janabir rabbi aka sanya ubangiji shi kadai ake wa sujjada subhanahu wa ta'ala wa hadha magmuni qawli qatada wa ghairihi wannan shine abinda maganar qatada da sa suke nunawa hadisai da dama sun zo sun nuna cewa ba a yi ma wani sujjada sai Allah sawa'un sujuda tahiyyatin ko sujuda ibada malamai kam sun yi ijma'i duk wanda zai yi ma wani sujjada da sunan ibada wanda ya ba musulunci duk wanda zai faɗi ya sa goshinsa ƙasa da sunan yi ma wani sujjada da sunan ibada to wanda ya ba musulunci wanda kuma zai yi masa da sunan girmamawa saboda yana ga babba ne bara ya ɗora goshinsa ƙasa ya gaishe shi to wanda ya aikata haramu kuma bai dace a bashi ya ci gaba da yi ba domin yin in ya ci gaba da haka to zai kai ga bauta masa din ma me yasa shari'a ta hana din domin barin wannan din ya ci gaba babu shakka zai ja mutane zuwa ga bautar wani Allah sai a shiga kuma yi wa mutane sujada da sunan bauta imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad sa da abd ibn humayd da tabarani al-mujam al-kabir da ibn abi shayba al-musannaf da malamai da dama hadisin abdullahi dan mas'ud wato wannan hadisi da zan karanta shi yake nuna cewa musulunci ya haramta wannan tun farkonsa ba kamar yadda na ji wani malami yana faɗa cewa ba a haramta ba inda aka hana to musulunci ya haramta wannan tun farkonsa hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud yana cikin musnad na imam ahmad kuma salsalarsa mai kyau ce yana cikin mu'jamut tabarani abin al-kabir yana cikin musannaf na ibnu abi shayba da wasu littattafai da dama kamar al-musnad na ibn humaid da musnad at-tayalisi duk sun ka hadisin abdullahi dan mas'ud yana ba da labarin hijirarsu ta farko da suka yi zuwa habasha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi habasha hijira akwai wani sarki adali a ƙarƙashin wannan sarkin ba ya yarda a zalunci kowa wannan sarkin ba ya yarda a ƙarƙashin mulkin sa a zalunci wani don haka ku je can ku yi hijira ku fake da addinin ku har lokacin da za mu samu sararawa a nan makka to lokacin da suka tafi in ji abdullahi dan mas'ud yake cewa ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila najashi wa nahnu nahwun min 80 rajulan wato nabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu zuwa ga najashi sarkin habasha a lokacin mun kai 80 fihim abdullahi ibn mas'ud wa ja'far wa abdullahi ibn arfata wa uthman ibn maz'un wa abu musa to cikin mu akwai waɗannan duk suna cikin waɗanda aka tura fa'atawun najashi sai suka zo da ga, ga, ga najashi wa ba'atha quraish amr ibn al-as wa umara ibn al-walid da suka zo su kuma quraishawa da suka ji labarin cewa ga musulmi can annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su habasha sai suka tura wakilansu don aje a dawo da waɗannan musulmin a ci gaba da nuna musu azaba wala Allah za su yi ridda su koma kafirci don haka sai aka tura amr ibn al-as a lokacin bai musulunta ba da umara ibn al-walid aka tura su da kyauta gwaggwaɓar kyauta aka ce akai wa najashi don ta zan kamar cin hanci falamma dakhala ala najashi sajada lahu amr ibn al-as da umarat ibn al-walid suna shiga fadan najashi sai suka fada suka yi masa sujada thumma ibtadarahu an yaminihi wa an shimalihi sai suka koma ɗaya ya koma hagu ɗaya koma dama suka tsaya sun maƙala lahu sai suka gaya wa najashi inna nafaran min bani ammina nazalu ardaka wa raghibu an millatina ko wa raghibu anna wa an millatina suka ce wasu ƴan uwanmu wanda muke ƴaƴan baffanni sun gudo sun zo inda nan ƙasarka kuma sun guje wa addininmu ne sun guje mana Na nazalu ardaka wa raghibu anna wa an millatina Kala fa ainahum sai najashi ya ce suna ina yanzu sai suka ce ai hum fi ardika fab'ath ilaihim suna nan cikin ƙasar ka ai ka su zo a kawo su fab'atha ilaihim sai aka ce aka aika aka ce duk su zo aka je aka nemo su ana kawo su abin nan kafin su zo sai Ja'far ibnu Abi Talib sai ya ce ana khatibukum al-yau ni zan muku hudu ba in an je kowa ya shiru ni ne mai magana fattaba'u sai suka tafi fasallama wa lam yasjud abu abin nan Ja'far na na gaba yana zuwa ya ce alaikum sai bai sujjada ba faƙalu lahu malaka la tasjudu lil malik sai ba za ka yi wa sarki sujjada ba sai ya ce da su inna la nasjudu illa lillahi azza wajal kaga gaisuwa ce a nan gurin amma tunda a shari'ar musulunci an hana ya ce to mu ba wanda muke wa sujjada sai Allah qala wa ma za ka yace saboda me sai ya ce da shi inna Allah azza wa jalla ba'atha ilaina rasulahu sallallahu alaihi wa sallama wa amarana alla nasjuda li ahadin illa lillahi azza wa jalla wa amarana alla nasjuda li ahadin illa lillahi azza wa jalla kaga ashe tun farkon musulunci kafin ma a yi hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai cewa kada su yi ma wani sujada sai Allah san haka a lokacin Ja'far ya ce ya umarce mu kada mu yi ma wani sujada sai Allah to wannan shi yasa lokacin da mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal ansari ne mutumin madina ne don haka ba lalle ne ya san wannan hukunci ba da ya je sham ya gano ana yi wa fada-fada na coci sujjada wato mabiyansu na faduwa su yi musu sujjada yana zuwa sai yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamata a yi wa sujjada tunda shi ya fi waɗancan fada-fada matsayi ba ma haɗi shi annabi ne na Allah waɗancan kuma batattu ne to ga su batattu ana musu sujada shi annabi na Allah dame ba za mu masa sujada ba shi yafi kamata mu yi ma wannan girmamawar don haka yana zuwa sai yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ga ahlul kitabi yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim suna yi wa fada fadansu da fastocinsu wato sujada afala nasjudu laka ba ma maka sujada ba annabi ya ce law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya yi ma wani sujjada sai in ce mace iwa ta yi wa mijinta a nan dan ya ƙara fito da haƙƙin miji ne ba wai dan ya nuna cewa miji zai iya yin tarayya da Allah cikin wani abin bauta ba a dan dai a ƙara fito da girman sa ne wannan shine dalili kawai qais ibn sa'ad shi ma yayi irin wannan hakan ta faru gare shi shi ma abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa kenan a hadisin abu huraira wanda yana cikin sahih ibn hibban da kyakkyawar salsala manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma li ahadin an yasjuda li ahad walau kana ya ahadun lahu an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha lima azzama Allahu alaiha min haqqihi manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi ko ma li ahadin an yasjuda li ahad bai kamata bai dacewa ga wani yayi ma wani sujjada da a ce ni zan umarci wani da a ce ya dace wani ya yi ma wani sujjada to da mace ya dace ta yi wa mijinta sujjada saboda irin yadda ubangiji ya girmama haƙƙinta a kansa ko haƙƙinsa a kanta na'am kaga anan mayan bagi ba wai tana nufin cewa a iya yi ba wani ya iya cewa ai mayan bagi ba ta nuna haramci a lugar alƙur'ani da lugar manzo sallallahu alaihi wasallama mayan bagi ta dullu ala ghayatil imtina' tana nuna kai gaya wajen hana abu an kai makura an kai matuƙa wajen hana abu idan aka ce mayan bagi kamar yadda Allah ce wa mayan bagi rahmani an yattakhidha walada zaka ce ruhi ne ake nufi da mayan bagi anan ko wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu kana nufin annabi ya ga dama zai waka ba makaruhi ne kawai a hana shi waka wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum kaga duk inda mayan bagi ta zo a waɗannan ayoyin ba ta nuna cewa abin mai sauki ne babban abu ne kamar yadda Allah yake cewa ma kana yan bagi lana an nattakhidha min duni min dunika min awliya baya dacewa ma kana yan bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya baya dacewa kaga anan ba wai yana nufin cewa makaruhi bane yana nufin haramci ne domin bai halatta ka ɗauki wani majibinci ba Allah ba haramun ne saboda haka a wannan hadisi da na sahih ibn hibban da yake cewa ma yanbaghi li ahad shi kansa yana nuna haramci wancan kissa ta ta Ja'far da sauran ƴan uwansa da mutanen Habasha yana nuna tun farkon musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su su yi wannan kuma wannan magana ita ce maganar da malamai suka faɗa daban-daban Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa lokacin da ya zo yana magana akan sujjadar da mala'iku suka yi wa Annabi Adam alaihi salam sai yake cewa an yi saɓani shin wannan sujjada ɗin ta keɓanta ga adam ne alaihi salam ba wani wanda ya halatta a yi masa sujjada sai Allah in ban da shi shi ne kaɗai ubangiji ya yi togaciya ya ba da dama a yi masa sujjada ko ku a'a har ma wani na ana iya masa sujjada har zamanin annabi yaqub alaihi salam tun daga shi warafa abawai alal arshi wa kharru lahu sujjada da zan ƙarshen lokacin da aka halatta wannan sujjada din shine zuwa zamanin annabi yaqub alaihi salam daga baya aka hana to shine qurtubi yake cewa wallazi alaihi al-aktharu zan karanta nassinsa wallazi alaihi al-aktharu annahu kana mubahan abinda yake mutane mafi yawancin malamai suke kansa cewa wannan abun an halatta shi ila asri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai ibnu kasir ya faɗa wato abin halal ne in ko kula najashi mutanensa na yi masa sauraka addinin su ba a hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shine ya hana don haka musulmi suka gaya wa najashi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu kada mu yi wa kowa sujjada sai Allah duk da cewa sujjadar da ake masa ta gaisuwa ce ba sujjada ce ta bauta ba to shine yace wa wa anna ashabahu qalu lahu hina sajadat ash-shajaratu wal jamal nahnu awla bis-sujudi laka min ash-shajara wal sharidi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun gaya masa yayin da bishiya da da raƙumi suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam sujjada shine sai suka ce mu ya kamata mu yi maka sujjada sama da wannan bishiya da wannan raƙumi wanda ya kubuce daga daga daga me shi faqala lahum sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi an yasjuda li ahadin illa lillah la yanbaghi an li ahadin illa lillah bai halatta a yi ma wani sujjada ba Allah ba sannan qurtubi sai ya kawo hadisin mu'az ibn jabal wanda muka karanta a baya sannan sai ya ci gaba da cewa ƙultu wa hadha sujudul manhiyu anhu wannan sujjadar da aka hana kad ittakhadhahu juhalul mutasawwifa adatan fi sama'ihim wasu jahilan sufaye sun mai da shi al'ada yayin da suke sama'in su wato ana kada dundufa ana zikiri ana ana abin nan raye-raye wa inda dukhulihim ala mashayikhim ko lokacin da suka shiga ga su wasu سنة suna neman سو فيرى الواحد منهم إذا ce sai ka ga ɗaya daga cikinsu su wannan jahilai ɗaya ana cikin wannan sama'i wato ana kaɗa dindufa ana ta kaɗe-kaɗe ana wasu rere-reren waƙe-waƙe wanda suke kira sama yace wai idan hali ya same shi ya shiga wani hali ya kamu sosai zikiri ya ratsa shi shi kenan sai ya faɗi ya sujada a gaban a jikin kafafuwan shehinsa ya ce li jahilihi saboda jahilcinsa sawa'un akana lil qiblati am ghairiha duk inda ya samu kawai zai faɗi ya sujada ko al qibla ko a waninta jahalatan minhu dan jahilci yace dalla sa'ihum wa khaba amaluhum aikin su ya lalace abin nan abin nan kokarin da duk suke anan ya bace kuma aikin su ya lalace wannan magana ce ta qurtubi tana nan a cikin tafsirin sa a cikin tafsirin suratul baqara inda ya magana akan sujadar mala'iku ga ga annabi adam alaihi salam shaykhul islam ibnu taymiya a cikin littafin fatawa juz'in sa na hudu shafi na 100 da shafi na 16 ya nakalto fatawar izzuddin ibnu abdussalam abu muhammad izuddin ibn abdussalam wanda ake kira sultanul ulama yana da fatawa da yayi fatawoyi masu kyau in ji ibn ce fatawa ne masu kyau to ya nakalto abubuwa da yawa a ciki daga cikin abin da izuddin ibn abdussalam yake cewa wala yajuzu sujudu li ghairi llahi min al ahya'i wal amwati wala taqbil al quburi wa yu'azzaru fa'iluhu yace baya halatta a yi sujjada ga wani Allah mai rai ne ko matacce bai halatta a yi masa sujjada ko a sumbanci kabari ya ce kuma duk wanda ya haka ya kamata a hora shi wato idan akwai shari'a ta addinin musulunci ya kamata a kai shi gaban alkali alkali ya yi masa horon da ya ga ya dace bulala ce ko tsare ko tsare shi wannan fatawa ce ta izuddin ibn abdussalam izuddin ibn abdussalam ya gabaci ibn taimiyya da abin da 'yan shekaru saboda haka ba lokaci guda suka yi ba haka na ibnu taimiya an an masa tambaya akan wannan akan sujjada ga wani Allah yace la yajuzu sujudu li ghairillah bai halatta a yi ma wani Allah sujjada a cikin littafin sa iqtida'us sirat al-mustaqim mukhalafat ashabil jahim yayi magana akan wannan mas'ala yace ka duba Allah maɗaukakin sarki bisa harshen manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi lokacin da rana ta hudu da lokacin da ta faduwa yi sallah a lokacin duk da sujjada da zaka a lokacin wa kake yi wa Allah sallah ce kowa ya sani in mutum ya tsaya a sallah ya kalli alƙibla don Allah yake yi ma'ana Allah yake fuskanta da wannan sallar to amma saboda a wannan lokacin hudowar rana da lokacin faduwar ta dab da faduwar ta lokacin da ta yi jawur din nan a lokacin masu bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada sai aka hana musulmi ya yi sujjada shi ma a lokacin ga Allah ma don kada ma ya kwaikwayi wato ya zama akwai mushabaha ga masu bautar rana to ina kuma ga wanda shi zai yi ma wani Allah ne sujjada gaba daya kaga wannan min babu auda a hana ibn taymiya yayi wannan magana ina karantowa ne a littattafai domin kada a ce mu muke kawowa maganganu ne a littattafai kuma ina ga wannan duk yana daga cikin ilimi idan ba ba haka bane kaga wani sai abin nan saboda akwai akwai akwai wadanda ana musu sujjada mun gani ana musu sujjada saboda haka mutane su fahimta ba wanda ake wa sujjada sai Allah idan kai wa mutum sujada da sunan bauta to ka ba musulunci in kuma da sunan girmama ne ka aikata haram shi kuma malami na Allah duk sanda ya ga cewa za a yi masa sujada ba Allah ba to ya hana kun ga manzo sallallahu alaihi wasallama hanawa yi yace la yanbagi bai dace ba saboda haka da zarar wani jahili kamar wancan jahilan da da abin nan ya faɗa da ƙurɗubi ya faɗa qurtubi bai ce duka sufaye ba don haka ba wai duka sufaye ne ke yi ma wasu sujjada ba amma za a iya samun jahilai su yi saboda jahilci to in har jahilin ya zo zai yi wa shehi sujjada ya kamata shi ya ce la yan baki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shine tsananin san annabi sallallahu alaihi wasallama ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ibn al-qayyim ya bar duniya cikin shekarar hijira tana 751 751 wato an doshi shekara 700 yanzu to tun a wannan lokacin a cikin littafinsa zadil ma'ad ya yi magana inda ya magana akan aske kai ga wani Allah ya nuna cewa aske kai khudu'un ne wa zilla kaskanci ne da kaskantar da kai ubudiyya ce la takunu li ghairillah saboda haka yazan yana daga cikin tamamul hajji ma kayi aski ko ka aske kanka shafi'i ma ya sanya aske kai aski a hajji wato yana daga cikin rukunan hajji idan ka yi hajji ba ka yi aski ba to ka ba wani rukuni yake cewa wato shi wannan abin nan aski min ablaga anwa'il ubudiyya yana daga cikin ibada da tafi kowace isa matuƙa saboda haka larabawa idan suna so su wulaƙanta ribataccen yaƙi daga baya su sake shi to sai su aske masa kai sai su sake shi sai ibn al-qayyim yake cewa faja'a shuyukh ad-dalal wal muzahimuna lirububiyyah sai shehunan bata waɗanda suke kokawa da Allah cikin matsayinsa na ubangijintaka suke kokarin su su kutsa kansu sai suka zo waɗanda ya ce alladhina asasu mashyakhatihim ala shirki wal bida'a wanda suka gina matsayinsu na shehinta akan shirka da bida'a yace fa aradu min muridihim an ta'abbadu lahum saboda haka sai suka so mabiyansu su bauta musu fa zayyanu lahum halqa ru'usihim sai suka kawata musu su rika yin talliya kaga mai tatsina haka ya rika yi saboda haka duk wani yaron mai tatsina sai yi talliya dole ne sai suka sa su rika talliya kama zayyanu musu sujuda sai su rika musu sujjada suka kawata musu su rika musu sujjada wa sammu wa sammahu bi ghairi ismihi sai su ce girmamawa ce huwa wad'u ar-ra's bayna yaday shaykh ce sanya kai ne gaba ga shehi malam yace wala amrullahi na rantsi da Allah inna sujuda lillahi huwa wad'u ar-ra's bayna yaday subhanahu wa ta'ala ai sujjada ma sanya kai ne gaba ga ubangiji maɗaukakin sarki sai ya ce ibadar da tafi kowace wato in ka cire kalmar shahada kuma ibada na rukunai abin na gabai wacce tafi kowace martaba ita ce sallah ya ce to amma a shiyuhu wal mutashabbihuna min al wal mutashabbihuna bil ulama wal jababira qad taqasamaha yace shuyukh da kuma waɗanda suke sanya rigan malinta da kuma masu nuna isa da zalunci a doron ƙasa sai suka raba sallah a junansu wanda ya ɗau wannan rukuni wance ya ɗau wannan rukuni kowa ya riƙe wani rukuni ya maida shi nashi fa akhadha shuyukh minha ashrafa ma fiha hawa huwa sujud ce da suka tashi sai suka ɗauki abin da fi yafi matsayi a cikin sallah shine sujjada aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbi wa huwa sajid fasjud waqtarib da Allah ya faɗa sai suka ɗauke sujjada su kuma masu masu sa rigar malinta su kuma sai suka ɗau ruku'u inji inji shi ibn al-qayyim yace fa idza laqiya ba'dhum ba'dan raka'a lahu kama yarka'u al-musalli li rabbih idan sashin su ya gamu da sashi sai ya masa ruku'u kamar yadda mai sallah ke wa ubangijinsa wa akhadha al-jababiratu min al-qiyam su kuma manyan azzalimai sai suka rike tsayuwar suka ci tasu ce don haka da ƴaƴa da bayi duk sanda suke zaune sai dai kowa ya tsaya ba wanda ya sai zauna kuma in dai suna zaune dole ka tsaya wa qad naha Allahu wa rasuluhu an hadhihi al-umur ath-thalath ala at-tafsil mala ya ce Allah da manzansa sun hana waɗannan abubuwa duka sun yi an yi bayanin haka dalla dalla fata atiha mukhalafatun sariha a rika yin wannan saba wa Allah ne kuru kuru fanaha an sujudi li ghairi ya hana a yi ma wani sujada ba Allah ba wa qala la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad yace bai dacewa ga wani yi ma wani sujada wa ankara ala mu'adh lamma sajada lahu yayi inkari ga mu'az ya nuna bai dace ba wa qala mah yace bar wannan abu wa tahrimu hadha ibn al-qayyim yace haramcin wannan yi ma wani sujjada ma'lumun min dinihi bid darura duk wani wanda yake musulmi ya san haramcin sujjada ga wani Allah ko min jahilcin sa ya san ka wani Allah sujjada haramun ne shi yasa za ga ana yin wasu nau'uka na shirka amma da wuya kaga an yi sujjada za ka ga mutum ya yarda idan aka ga wani ya je ya sanya wani dutse ko wani abu ya masa sujjada ce wannan ba musulmi bane saboda an fahimci cewa sujjada tana daga cikin manya-manyan alamomi da ake nuna bauta ga wani abu in ka yi wani ba Allah ba to ka nuna bautar ka gare shi malam yace wata juwizu man jawwazahu li ghairi Allah muraghamatu lillahi wa rasulihi ce wanda zai halatta yi ma wani sujjada ba Allah ba to wannan yana ja da Allah ne da manzansa yana musu ne yana ja wa Allah da manzansa hukuncin sani saboda haka abinda muke cewa yi ma wani sujjada ba Allah ba haramun ne idan ba da sunan bauta aka yi ba idan kuma da sunan bauta aka yi to wannan ya zama wato ridda ce shirka ce ga Allah saboda haka baya halatta a yi wani sujada wannan sujada da ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam suka yi wannan gaisuwa ce a lokacin su ana yin ta musulunci da ya zo ya kulle kofofin da za su ba da dama a yi shirka duk kofofi sai kulle su duk wata kofa da za ta ba da dama a kai ga shirka musulunci gaba ɗaya sai rufe don shine sako na ƙarshe babu wani annabi da za a turo daga ƙarshe bayan al'amura sun rikice zo da gyara don haka musulunci sai fi kowanne tsanantawa akan babin shirka duk wata ƙofa da za ta kai ga shirka sai aka tushe ta don haka ba daidai ba ne lokacin da na yi magana kan wannan wani abokina wanda muka yi karatu da shi to ba layin mu ɗaya ba sai yake cewa to na ji ka ce ba za a yi wa shehi sujada ba na ce eh Allah ne ya ce ba ni na ce ba sai ya ce to ai an yi wa annabi yusuf ma an yi wa adamu ma an yi wa yusufu ma to kaga maɗin maɗin <laughs> to kaga wannan bai dace ba komin matsayin matsayin shehin da yake da shi baya ba zai kai matsayi na Allah ba kuma ba zai kai matsayi na annabi sallallahu alaihi to annabi ya ce ka yi masa to kaga ya kamata kowane ne aka zo za a yi masa sujada ya hana wannan shine tarbiya ta musulunci Allah madaukakin sarki ya sa mu gane sai mu kwana anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina